about now I'ma tell you a story I can't wanna aboki na me dogon buri wata rana ina gate everything was boring Say ya zo ya same ni ya ce min guys poppin na ce Sahaba. haba ya eh. Allah baka labari kanka sai ya dau faya da kwai baban wani abokina ya ci taya ya ci taya kamar ya ina nufin ya wula lokacin yana raye jami'i ne na kwastam ɗansa abokina ne sunansa faru kwarkwar bayan an yi arba'in din baban ne sai shi kwarkwar ya shiga ɗakinsa don bincike a nan ne ya yi samuwar wata babbar dukiya me ya samo ne haka makuri zinariya to ita makuri din me ya amfanin ta kudu ne lesi amma na rena ka. ayya ayya jibo buhar mazidar hibayya comprehend, use Google Translate. Aya, aya, जीवन को हम hai, bhaiya, aya, aya. If you don't comprehend, use Google Translate. Non comprehendo? See Google Translate. Eh.